alhamdulillah ya Allah Allah alhamdulillah ya Allah mun gode maka Allah ba mu da wani zumuncin sai godiya congratulations baba Buhari congratulations baba Buhari alhamdulillah Allah ya kara maka nisan kwana Allah ya raba ka daga sharrin magiya Allah ya kare mana kai a duk inda kake Allah mun gode maka da ka ba mu shugaba mai adalci congratulations baba Buhari alhamdulillah sakamakon canji buhari na 'yan najeriya tafi limamin canji dasti ta kawai ta mana gyara ne mata a kwarin kusa shi ke mun ga sakamakon canji yanzu komai shi ke na mun sakamakon canji najeriya mun gamsa da dogo tun da ya kawo canji kuma shi amana ya nufi sai da yaji ya saki ni wakar ta tafi wanda za shi ya zo mu tafi wakar ta bahara ake idan ruwa ya wuce jirgin tafiya zai tashi wanda ya shirya sai mu tafi kurku aka tara an yi shiri yara da tsofaffi mun yi winning taɓurin ƙusci kenan a sakamakon canji baba buhari ya ci zaɓe mai tsintsiya a na zaɓa baba buhari ya lashe zaɓe takurin kwansu shi kenan a sakamakon canji alhamdulillah mun ci zaɓe yanzu karfe 12 an faɗi sakamakon zaɓe baba atiku sai haƙuri wani lokacin a karɓa Baba Buhari ya ci zaɓe. Tuba har yanzu rabar bai nuna ba, mai bai ɗauko ɗaya ba, haka nan bai bayar kyauta ba, mai komai tattara 'yan zamba, baba Buhari da shan Allah. Haji Musa Aliyu da jaman Adamawa a tuta sabon, tilai sai mun faɗi ka. kasar na daidaita dogo mai dogon zamani bahari muna nan bayan ka makiyan kasar da kushe ka talaka wasu na da kaunar wallahi wayo baba bari Allah wani Allah wa akabar wani Allah ka ba bari Allah ka ba bari Allah mun ka ba bari wayo Allah na wayo wayo talaka. Baba Buhari kaɗai. wanti talkan su kuma tantikar azar